tun a jiya ne dai jami'an 'yan sanda suka ja daga a wajen harabar jami'ar ta lagos domin ɗaukar matakan kota kwana a yau ne dai ɗaliban jami'ar suka wayi gari inda kuma suka samu sakonni na cewa an rufe wannan jami'a har sai abin da hali ya yi a jiya ne dai ɗaliban jami'ar suka fara gudanar da wata zanga-zangar lumana domin nuna adawarsu dangane da rashin wuta da ruwa da kuma man fetur abin da suka ce na kawo cikas ga karatunsu tare da kira ga hukumomin jami'ar da su ɗauki matakai na gaggawa da zai kawo ƙarshen wannan matsala to sai dai kuma har lokacin da na bar harabar jami'ar a yau akwai 'yan sanda a wajen jami'ar da suka ja daga inda kuma suke bukatan ɗaliban da su fice daga jami'ar a yanda kuma su ɗaliban su ma suka dage cewa ba za su fice ba ko da yake dai wasu daga cikin ɗaliban sun fara ficewa ga dai abin da wasu daga cikin ɗaliban suke shaida mani and requested that the VC resolve up what has been on ground. The students are protesting with um, what's it called? Protesting about lack of um, resources and uh, amenities, social amenities, no social amenities, no water, no light. But school is trying to say it's a general issue. So I think they're sending us home so that we all know that this is what is going on in the country. I don't know. But... Suka ce muna buƙatar shugaban jami'an ya zo ya mana jawabi kuma ya gaya mana dalilin da yasa ake fuskantar wannan matsala na karancin ruwa da wuta da kuma rashin ingantattun kayan gudanarwa a jami'ar to sai dai kuma ganin yadda 'yan sanda suka ja daga na tambayi ɗaliban ko ba sa tsoron abin da zai kai ya kawo sai suka ce police The police are Ko kaɗan ba ma tsoro 'yan sanda su yi gaba mu kuma muna makarantar mu ne ba mu ga abin da ya kawo su ba muna gudanar da wannan zanga-zanga ta lumana kokarin jin ta bakin hukumomin jami'ar ta Legas dai ya citira a lokacin da na tuntubi ɗaya daga cikin kwamandojin 'yan sanda a harabar jami'ar ya ce bai da ikon yin magana kuma kokarin jin ta bakin kakakin randar 'yan sandan jihar Legas din ya citira baban gicifin murai amurka daga Legas.